Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Talata 28 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji cewa kungiyar Izala ta yi wani taro na kasa a Abuja Najeriya game da ilimi da kuma da'a. annabi sallallahu alaihi wasallam ce itlubul ilma walau sin ku tafi ku je ku nemo ilimi ko da kasan sin da kuma kaga sin a gurin china ne ilimi dukkan sa gabaki ɗaya daga Allah ke kuma ilimi neutral ne Za a kuma ji cewa a jamhuriyar Nijar jami'an ma'aikatar cikin gida sun kai ziyara ma tubabbun 'yan Boko Haram a jihar Difa. Idan mun koma Najeriya kuma za a ji cewa hukumomi a jihar Cross River sun kame wato sun yi kame game da zuba guba da aka yi a abinci har ya kai ga mutuwar wasu mutane biyu za kuma a ji cewa an bayar da belin tsohon gwamnan jihar adama james ingilari bisa dalilin rashin lafiya idan mun koma jamhuriyar Nijar kuma za a ji sharhin jaridun ƙasar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu ware Assalamu alaikum. Shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka David Nunes ya faɗa jiya Litinin cewa baya da niyyar tsame kansa ko kuma ƙin yin adalci akan aikin binciken kwamitinsa da yake yi game da ko rasha ta yi kutse a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar ta gabata ya ce komai dai siyasa ce mutane suna da 'yancin faɗin abin da suke so su faɗa wannan ya daidai nuna sai na magana ne sa'ilin da yake wa manema labarai jawabi da takwaransa na jam'iyyar democrat adam chief ya ba da sanarwar cewa yana kira da nuna sai sauka daga shugabancin wannan kwamitin binciken a cikin sanarwar da shif ya bayar yana cewa ne wannan bukatar da na nema na shugaban kwamitin binciken wannan batu ya sauka ba magana ce na ɗauka ya karama ba domin ko ni da shugaban na wannan kwamitin mun yi aiki na shekaru da dama tare ya ci gaba cewa zai wahala jama'a su amince da aikin wannan kwamitin binciken muddin ma a ce ana sa son rai cikinsa ko kuma yin yadda shugaban ya ga dama sai dai mai magana da yawon nunes jack langa ya ce nunes ya samu bayanansa ne a fadar white house kafin satin da ta shige ya fito fili ya bayyana cewa kadara ce ta rutsa da shugaba donald trump game da nadar bayanan nasa langa ya faɗa wa manema labarai jiya litinin cewa nunes yana son ya samu wuri keɓaɓɓe ne da zai bashi damar nazarin waɗannan bayanai da ya samu saɓanin abin da ake hasashe rundunar sojan amurka ta ce tana nan tana duba fayafayen bidiyo daban-daban har 700 waɗanda aka ɗauka cikin kwanaki goma da aka yi ana kai hare-hare a musul na ƙasar iraki ta ce makasudin yin hakan shine ta tantance ko da gaske ne rahoton da ke nuna cewa harin da aka kai ya kashe fararen hula har sama da ɗari in ji mai magana da yawon rundunar ya ce muna ƙoƙarin gane gaskiyan wannan batu in ji kanar john thomas mai magana da yawun wannan rundunar wadda ita ce ke kula da ayyukan sojin amurka da ke aiki a gabar ta tsakiya ya ce wannan shine babban abin da yake muhimmanci a gare mu game da wannan birni na masul sai dai ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon ta ce kashe fararen hula a birnin masul sakamakon wannan hari wani babban abin takaici ne ministan tsaron amurka jan mattis ya faɗa jiya litini cewa ba wata rundunar soja a duniya da take nuna matukar damuwa game da fararen hula kamar na amurka ya ce sautari amurka tana iya bakin ƙoƙarinta domin ganin an rage hasarar rayukan bayan allah da basu je basu gani ba lokacin da duk wani harin da ake kaiwa da hannun amurka labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba sun kashe ma'aikatan jin kai har su shidda da ke aiki a kasar sudan ta kudu wannan dai shine adadi mafi yawa da aka taba kashewa kaf daya tun sa'ilin da rikici ya barke a kasar ta sudan ta kudu a shekarar 2011 kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ambata su dai waɗannan bayan allah suna aiki ne a da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira gredo an dai kashe waɗannan mutanen ne a wurin da ake kira magri da ke shiyan jihar equatoria a ta tsakiya salin da suke ka hanyar su daga babban birnin kasar sudan ta kudin juba zuwa wato garin pibo babban daraktan kungiyar ta gredo jafar mbuguwa ya faɗa wa shirin nan da ake da turanci na wannan gidan rediyon wato south sudan in focus cewa mutum na bakwai ma a cikin waɗannan ayarin shi ma ya mutu mai magana da option ofishin na majalisar ɗinkin duniya na wato mai kula da sashen ayyukan jin kai ya tabbatar da mutuwan wannan mutum na bakwai jerry farrell wanda shine wakilin catholic relief service a sudan ta kudu ya ce bai tsammanin cewa waɗannan ma'aikatan ƙungiyar jin kai aka yi niyyar kai wa hari sai dai kila maharan sun ɗauke su a matsayin masu kuɗi ne don haka suka yi musu kwanton ɓauna Wata ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama da ke nan Amurka ta kai ƙarar gwamnatin shugaba Donald Trump domin sanin ko me zai faru da bayanan ma'aikatan da da ma'aikatan shigi da fici suka samu na wayar hannun matafiya da kumfutocin tafi da gidanka da dai sauran ire-iren waɗannan na'urorin. cibiyar nan da ake kira night face a mandaban da ke new york ita ce ta ce tana son ta san yadda za a adana bayanan da aka samu daga waɗannan na'urorin ta ce galibi mutane suna adana bayanan da suke da muhimmanci gare su ne a cikin ire-iren waɗannan na'urori waɗanda hakan sautari yana da nasaba da irin tunanin mutanen da kuma ayyukan da suke yi don haka ta ce karɓe waɗannan na'urorin ya yi wato don a yi binciken kwakwaf wannan ya keta haƙƙin ɗan adam cibiyar ta shigar da karar ce saboda gwamnati bata ansa tambayar da cibiyar ta yi mata ba a kankari kari game da 'yancin samun bayanai akan wannan batu a ƙarƙashin dokar ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka jami'an kwastan da masu aikin sintiri a bakin iyaka sautari tari ba su buƙatar izini wato eh, na tsarewa ko kuma binciken dukkan waɗanda suke tuhuma kafin su binciki na'urar da suke tafa da su. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daya da zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kungiyar Izala ta yi wani taron ƙasa na haɓaka ilimi da tarbiyya inda wato ta ƙudur aniyar daɗa inganta cibiyar ilimi da ta gina. Hassan mai na kaina gare ka. Kungiyar Jibuis mai herkwata a Jos ta zage damtse wajen kammala cibiyarta na raya ilimi da sahihiyar aƙidar Islama a nan Abuja. Ustaz Ibrahim Duguri shine shugaban majalisar malamai na kungiyar a Abuja. A ƙasan ƙasa akwai ainihin gurin da yake na ainihin fakin na motoci ne sannan akwai ɗakuna waɗanda suke na taro na ɓangaren maza daban ɓangaren mata daban har ma da gurin da ake wankin gawa da kuma ainihin ɗaki ko kuma masauki wanda yake na baki akwai kuma azuzuwa sannan kuma akwai ofisoshi a wannan gurin hawa na farko a ƙasa irin wannan abin da na yi bayani na ƙasa sannan kuma sama wato ma'ana hawa na uku na ƙarshe kenan ya shafe gaba ɗaya duk waɗannan abubuwan da na faɗa masallaci ne ɗauke da su gaba ɗaya yadda gurin ke kunshe kenan kuma cikin tsari da taswira mai kyau kamar yadda na yi bayani a baya wanda yake tafiya daidai da zamani. Shi ma mai wa'azi na kungiyar Sheikh Bashir Kashere ya karfafa aikin kungiyar na marawa neman ilimi baya. In ka ji mutum ya zo ya ce maka babu karatun boko da shauransu kamar yana suka ne da addinin musulunci. annabi sallallahu alaihi wasallam ce itlubul ilma bi sin ku tafi ku je ku nemo ilimi ko da kasan sin da kuma kaga sin a gurin china ne ilimi dukkan sa gabaki ɗaya daga Allah ke kuma ilimi neutral ne kungiyar ta yi amfani da wannan dama wajen kira ga majalisun dattawa a Najeriya da su rika mai da hankali kan muhimman al'amuran da suka shafi ƙasa Sheikh Sani Haya Jingir shine shugaban majalisar malamai na kungiyar na ƙasa idan aka ce mutum bai fahimci aikinsa ba to akwai hatsari yaushe za a ce dan majalisa da yake da buƙatar a gyara tattalin arzikin ƙasa a gyara ilimin ƙasa zai koma yana maganar uniform kaga ba daidai ba ne don haka wannan abin da suke yi su dawo kan hanyar yi wa ƙasa aiki kuma ba daidai ba ne a ce da majalisar ƙasa da gidan shugaban ƙasa kullum suna waƙar madaba a kasuwa gaban ƙasa ɗin ya san shi ne allah ya ba ƙasar gaba ɗaya ya ba shi kuma soyayya al'ummar ƙasar ya duba na kusa da shi duk wanda zai ba da muguwar shawarar rigima kar ya ɗauki wannan Ƙungiyar ta Jibwis ta taba ƙaddamar da littafi mai taken Boko Halal da ke ƙarfafa mutane gwiwa wajen neman ilimi da cire tsoron 'yan ta'adda da ke hana al'umma su kone neman abin tallafawa ta hanyoyin halal. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan kafin mu ci gaba ga wannan. ce taɓa kiɗi taɓa karatu sannan da haka bari mu je mu jamhuriyar Nijar inda ma'aikatar cikin gida ta ziyarci 'yan boko haram da suka tuba a jihar Difa. Haruna Mamman Bako gare ka. magatakardan ofishin ministan cikin gida malam iddar adamu ne ya kai ziyara a wurin da ake killace da 'yan boko haram da suka mika wuya a jihar difa wa hukumomin jamhuriyar nijar wannan ko domin gane ma'idanunsa idanunsa halin da tsohin mayakan suke ciki haka ma tare tantamnawa da su dangance da inda aka kwana wajen dawowa da su a cikin al'umma tare samar musu abin yi da na tattauna da su in ji malam idar adamu maga takardar ofishin ministan cikin gida dukkan su sun ce min alƙawulla aka yi musu na samun wani abu mai yawa wannan abin ciyo ne gare ni domin dukkan abin da aka yi musu alƙawali ba su gan shi ba ya ci gaba da cewa muna ƙoƙarin shawo kan waɗanda ba su wada yin saranda ba domin su hankalta su bar wannan abin da ke cutawa 'yan uwarsu da ma ƙasarsu. Magata takardar na ofishin ministan cikin gida malam iddar adamu ya yi wannan ziyarar ne tare da rakkiyar gwamnan jihar ta difa malam ɗanɗano muhammad da shugabannin rundunonin tsaro da ke jihar ta difa inda ake da sama da 'yan boko haram 130 da suka yi saranda zoke yanzu kuma tuni gwamnatin ƙasar take shirye-shiryen bikin kaddamar da yanda za a saka waɗannan tsohin 'yan boko haram a cikin yanayi na dogaro da kai da yin waci da wannan mummunar ɗabi'ar da suka samu kawunansu a ciki a can baya haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna, bari kuma mu dawo Najeriya inda aka yi kame game da wato zuba guba da aka yi a abinci a jihar Cross Rivers. dangane da abin da ya wato ya sanadin mutuwar wasu mutane biyu da kuma waɗanda suka ji wato samu suka wato kamu da cututtuka sanadiyar wannan zuba guba ɗin. wani al'amari da ke ci gaba da girgiza hankulan jama'a a jihar cross river da ke yankin niger delta shine na yadda aka nunar cewar ana zargin wani mai gidan sayar da abinci ya zuba wata guba a daukacin abincin da ake sayarwa inda ta kai ga har wasu mutane miji da mata suka rasa rayukansu yayin da kuma wasu mutane kusan hamsin suka samu illa wannan lamarin da na ci gaba da baiwa mutane mamaki musamman yadda wannan lamarin ya faru faru ko da yake dai jama'ar garin inda abin ya faru a karamar hukumar ogoja sun yi ca za su farma mutumin da ake zargi wanda hakan ka iya jallin mutuwarsa to amma kuma abin ya zo da sauki bisa bayyanar jami'an tsaron 'yan sanda kuma nan take suka ɗauke shi suka tafi da shi a babbar ofishinsu da ke garin kalaba a jihar ta cross rivers domin jin halin da ake ciki bayan faruwar wannan ɗanyen aiki na je ta bakin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta cross rivers wato alhaji hafiz muhammad inuwa sai ya ce eh, a halin yanzu muna nan muna ci gaba da bincike akwai wani da aka zo mana da labari akan cewar ana zarginsa. So muna nan dai muna kan bincike. To amma shi wannan ma mun bincika mun ga cewar shi tun wajen wata na biyu a wannan shekarar aka kore shi daga wannan yanki saboda ya addabe su da 'yan sace-sace da dai wasu laifuffuka haka. Ke kuma daga cikin mutane arba'in da shida da suka suka cewa na abincin suka haɗu da rashin lafiya da sauransu wanda har ta kai aka aka admitin nasa a asibiti a jiya an sallame arba'in da hudu daga asibiti so saura mutum biyu yanzu. Yawa to yana bai kamar su mutane biyu da suka rage asibiti bisa bayanan da kuke samu kamar eh, ya za ka bayyana halin da suke. A ah, su ma daga bayanan da muke samu daga asibiti suna samun sauki. kwarai da gaske har ya zuwa yanzu e, likitoci ba su gama tantance e, matsayin ingantar lafiyarsu ba to zuwa yanzu kamar inda al'amarin ya faru kamar wani hali za a iya cewa yake ta bangaren tsaro abin da dai kawai zan iya cewa shine fargaba da jimamin abin da ya faru har yanzu mutanen yankin suna cikinsa an dai nunar cewa rigima ta so ta barke a yankin karamar hukumar ta ogoja wanda kuma ka iya haifar da mummunan tashin hankali to sai dai shigowar jami'an tsaro ya sa abin ya zo da sauki honorable musa mai goro shine mai baiwa gwamnan jihar shawara akan baki mazauna jihar kuma ga abin da yake cewa yau wato abin da ya faru shine akwai wani yaro irin zaune gari banzan nan a wani gari da ake kira oboso mbube a kalamar hukumar ogoja shine hukuma irin ta ladabtar da shi saboda irin abubuwa da yake na bata yara to sai wannan abin abin ya bata masa rai yace to shi ma zai dau fansa to shi ne ya dauki guba ya zuba a abincin da wata mata take sayarwa to halin yanzu ita gwamnati ta dauki mataki waɗanda aka kai su wannan asibiti ta dauki nauyin jinyan su kuma ta dauki sauran da waɗanda aka kasa jinyan su a wannan asibiti ta kai su babban asibitin jihar da ke garin Kalaba domin ci gaba da ya musu jinya yanzu dai an zura ido domin dakon yadda za ta kaya akan binciken na jami'an 'yan sanda Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga fatakwal a najeriya a gaida lamido yanzu kun bari mu koma najeriya ko dai mu ci gaba da kawo muku rahotanni daga najeriya inda wata kotu ta bayar da belin tsohon gwamnan jihar adama mr james ingilari kan naira miliyan 100 saboda dalilai na rashin lafiya sanusi adamu gare ka mun damu kwarai da gaske kar a ce wani cuta ne ta same shi muka yi ma prison wasika sai ran juma'a march 24 suka yi mana wasika suka ce sun dube shi an gwada shi lafiyan shi lau so don haka muka je kotu mu je mu nuna cewa lafiyan shi sai muka ga aka kawo wani wasika kuma daga prison cewa bai da lafiya yana da hawan jini yana da diabetes yana da mene mene mene in ba fitar da shi ba zai zama damuwa to shine abun mamaki domin wasikan da aka nuna kotu date din 23 ne ne alhalin ko wasikan da mu an rubuta an ba mu 24 ne abin da ya ba mu mamaki kwamishinan shari'a na jihar adama barista salis sanga ke bayanin matsayin gwamnatin jiha kan hukuncin babban kotu da ta baiwa tsohon gwamna barista bala james gilari belin ɗaukaka ƙara mai shari'a nata musa ya ba da belin tsohon gwamnan ne bisa hujjar da lauya mai kare shi sam ologu norisa ya gabatar ciki har da wasika dauke da sanya hannun mataimakin kwantrola na fannin lafiya na hukumar kula da gidan yari da ke yola john bukar da ya rubuta ranar 23 ga watan nan yana cewa tsohon gwamnan yana fama da cutar bugun jini da kuma ciwon shuga. Wasikar da babban jami'in hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa na jihar Adama Peter Tenkwa ya ce ba da yawun ofishinsa aka rubuta ta ba kuma tuni ma ya sanar da magabatar hukumar da ke Abuja. Ni wannan wasikan da ya zo da aka kai ga George da ya shari'a nan yau ban san da wasikan ba. Kuma Abuja headquarters ina ba su san da wasikan ba. Ga bayanin matakan da ma'aikatar shari'a ta jihar Adama ta ce za ta ɗauka in ji ta bakin kwamishinan shari'a Silas Sanga. Matakin shine na farko za mu yi wasika ma prison ɗin su yi bincike su duba tunda sun ce wai wasikan ba gun su ta fito ba idan muka sami ansa za mu kai kara gun polis a bincika. Na biyu kuma shine tunda ba mu yarda da shari'an ba za mu je kotun koli. Na tambayi shugaban hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa na jihar Adama Peter Tenkwa ko za su bi umarnin kotu na sake tsohon gwamna Bala James Gila Lari ganin irin rudani da ya dabaibaye ba da belinsa. Ba zan ce ba zan bi ba, ba kuma zan ce zan bi ba, saboda ni yanzu ma magana ina compiling abin da ya faru zan tura headquarters ina. Ina so headquarters ina su turo mutane a zo a bincika. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. So Allah duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro. a gaida sanusi to yanzu kan bari mu sake komawa jamhuriyar nijar inda suleiman barma ke tafa da sharhin jaridun kasar an shiga halin karancin abinci a gidan yarin filin gai kan labarin da jaridar lanketar ta buga kenan game da mawuyacin halin da 'yan kaso ke ciki a wannan gidan yari da ke a nisan kilomita 184 a arewacin birnin yamai jaridar ta ce gaba ɗaya abincin fursunoni ya ƙare saboda 'yan kasuwar da ke ba gwamnati bashin cimaka sun daina bayarwa dalilin ɗimbin bashi lamarin da ya sa hukumar kare hakkin ɗan adam ta sai ndh tattaki zuwa filin gate domin binciko gaskiyar labarin mutuwar wasu fursunoni da ake hasashen yunwa ce ta hallakar da su game da wannan labari jaridar le nouveau republicain cewa ta yi ta ji wasu rahotanni na cewa mutum shida ne yunwa ta kashe saboda haka ta ce nauyi ya rataya a wuyan kungiyoyin kare hakkin ɗan adam su gudanar da bincike domin gano gaskiyar abin da ke musabbabin mutuwar waɗannan 'yan kaso a kurkukun filinge. saboda laifi ne da ba za a iya yafewa ba in ji le nouveau républicain jaridar lebanon ta ruwaito cewa majalisar dokokin kasar niger na shirin tantauna wani kudirin doka da zumar ba 'yan majalisar dokokin kasa damar cin kasuwa biyu a lokaci guda wato suna nufin duk ɗan majalisar da aka ba mukamin minista zai iya komawa kan kujerarsa ta ɗan majalisa idan ya ga dama jaridar ta ce ministoci da dama ne a gwamnatin mai ci ke fafutukar ganin majalisar dokoki ta amincewa wannan bukata saboda koda aka yi katarin korarsu daga gwamnati za su iya komawa kan kujerunsu na 'yan majalisa ita kuwa jaridar le sahel ta bayyana cewa shugaban kasar nijar isu muhammadu ya fara wata ziyarar aiki a wasu kasashen turai tare da rakiyar mai ɗakinsa dr malika isuhu da ministan harkokin waje ibrahim yakuba da takwaransa na kuɗi hasu masa'udu da daraktan fadar shugaban kasa Uhumudu Muhammadu. Ko da yake bata yi bayani akan makasudin wannan ziyara ba, jaridar Tele Sahel ta ce tawagar za ta yi kwana shida ne a Faransa, wato daga ranar 25 zuwa 30 ga watan Maris, kafin ta cike da kasar Italiya a ranakun 31 ga watan Maris da 1 ga watan Afrilu. mu kulle sharhin da jaridar le harrison wacce ke cewa jam'iyyar model lumana na fuskantar barazanar ɓallewar wasu 'ya'yanta saboda a cewarsu ba su ji daɗin kalaman da hama ahmadu ya furta ba a taron abidjan inda ya ce ya damƙa wa magoya bayansa na ƙetare diaspora ragamar jam'iyyar ta model lumana jaridar ta ƙara da cewa labarin da ta jiyo daga wani bakin da baya ƙarya na cewa waɗannan manyan jigajigan jam'iyyar ta model lumana sun kulle kayayyakinsu gaba ɗaya a wani yunkurin kafa wata sabuwar jam'iyyar mppdr walima sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu Assalamu alaikum da farko suna na mai shayi na garin garbace da karmar kuma ta balija ta raba da Najeriya. Hakika wannan rawar daji da gwaje-gwajen makamai da sojojin Najeriya za su yi a abu ne mai matukar muhimmanci ganin irin halin da Najeriya take ciki yadda jami'an tsaro suka dukufa wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen dukkan 'yan ta'adda a fatin Najeriya. Muna fatan za a yi wannan gwaje-gwaje lafiya kuma da fatan allah ya ba wa jami'an tsaron najeriya nasara da iko domin su kawo ƙarshen dukkanin 'yan ta'adda a faɗin najeriya baki ɗaya assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana baffa adama Rekwata daga karamar hukumar gombe jihar adamawa najeriya sashen hausa na voa don Allah a bani dama in zayyana wa yan uwa na al'ummar Najeriya matsalolin da ke tattare da mu waɗanda su ne suka hana mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Al'ummar Najeriya ga yawan al'umma amma haihuwar yuyuyu. Mun kasa gane wane ne ɗan ƙasa kuma wane ne ba ɗan ƙasa ba. Ɗan kudu a arewa bare ne abin kashewa, haka shi ma ɗan arewa a kudu bare ne abin kashewa. abubuwan da suka faru kwanan nan a ile ife a kudancin ƙasar nan ya isa misali ga arziki amma kowa yana kukan talauci da yunwa sannan ga jiniyar shugabanni daban-daban amma sai ka nemi adalci da riƙon amana karasa. rasa ga addinai sai yawan masallatai da coci-coci amma sai ka nemi imani a zukatun al'umma sai ka rasa wani abu sai najeriya Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malama dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yi kira ga 'yan majalisar dattijan Najeriya su dubi Allah game da irin halin da suke so su jefa Najeriya a ciki. na ɗaurewa corruption gindi domin janar muhammadu buhari yana ɗaya daga cikin alƙawuran da yawa 'yan najeriya zai yaƙe su to amma yau an wayi gari 'yan majalisar nan biyu bisa ukunsu darajar muhammadu buhari ita ta kai su wannan majalisa to amma yau suna sabatajin ɗin gwamnatinsa domin ta gaza a gurin al'ummar da suka zaɓe shi to ku sani 'yan majalisar najeriya zaben 2019 yana tafi da yardar Allah mafi yawan ku sai mun canja ku domin neman kuɗi kuka je majalisa ba aikin al'umma ba mai magana alhaji audu mai gora kamfala malam madorin jihar jigawa to yanzu kuma ga ladan ibrahim a yawa da labarai amma a takaice. a ƙasar turkiyya an gurfanar da mashahurin mawaƙin nan na zamani attila tas shi da wasu mutane 28 waɗanda yawancinsu 'yan jarida ne ana kuma tuhumar su ne da aikin ta'addanci da kuma alaƙa da sahihin malamin nan da ke zaune a nan amurka wanda ake tuhuma da hannu cikin yunkurin juyin mulkin da aka yi a aniyari a ƙasar ta turkiyya wanda bai nasara ba a shekarar ta gabata muddin da aka same su da laifi to za su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru goma shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilan amurka davis nunes ya faɗa jiya litinin cewa baya da niyyar tsame kansa ko kuma kin yin adalci akan aikin binciken kwamitin sa da yake yi game da ko kasar rashi ta yi kutse a zaben shugaban kasar amurka na shekarar ta gabata to nan muka kawo karshen wannan shirin wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalan margaye alhaji yarima zubairu zumo da madubu muhammad yola murnar ɗaurin auren 'ya'yansu salihu zubairu zumo da sakina muhammad yola yau dinnan talata da karfe biyu da rabi na rana a gogon najeriya a gidan muhammad modubbo garamba da yola allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a mun yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman maladan da ya taya ni da mu na wannan lokacin da kuma wanda ya haɗa mana sautin salaman bo abo ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa da alheri